إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين ولا فجر وليال عشر والشفع والوطر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصقر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر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 والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukuratan wa asila Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وإلما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر فيا عباد الله نحن اليوم في آخر أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة التي أقسم الله بها في صدر سورة الفجر حيث قال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر وهي التي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام الأشهر الأول من شهر ذي الهجة فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء نبدأ به في هذا اليوم أن نصلي صلاة العيد ثم ننهر أراهينا كما قال براء بن عازب رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نهر قبل الصلاة فإنما هو لهم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء رواه البخاري ومسلم وأحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله وقد روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا, فطيبوا بها النفس الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله للمريه بكل شعرة من شعرات الألهية حسنة وبكل شعرة من صوب الحسنة فيا عباد الله ومن يستطيع أن يعد الشعرات الألهية إلا الذي خلق الألهية الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله هذا اليوم النهر أعظم أيام عند الله هو يوم الأكل والشرب وذكر الله والتقرب إلى الله بالفرائل والنوافل والإحسان إلى الناس والسلامة الصدور والتوبة الصادقة والبعد عن المعاصي واعلموا يا عباد الله أن الطاعات سبب من أسباب القربات إلى الله تعالى والمعاصي سبب من أسباب البعد منه ولا تنسى يا عباد الله إن مما يتقرب به العبد ربه في مثل هذا اليوم الألهية وهي من شعائر الإسلام الأزمة لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يره فلا يقربن مصلانا قال رسول الله صلى الله قال الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين ثم قال تعالى lai ya nala lahaluhumuha wala dima'uwa wala ki ya nala hotakawa minkum ka zalika sakara halakum nutakabbiru Allah ala ma'adakum wa bashirul muhsinin ibadallah allahu akbar الله أكبر الله أكبر فيا عباد الله ومن شعائر الإسلام في هذا اليوم الصلاة العيد وهي سنة مؤخدة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لا تسقط لأحد من إلا بعذر ويشهدها الرجال والنساء حتى الهيار والشبابات ويتأذل ويتأذل الصلاة Allahu akbar Allahu akbar mukhalifatu at-tariq fa nazahabu ila al-musalla min tariqin wa narja'u min tajammul wa jami'in wa ifsha'u salam wa kasratu dhikrillah ila nas wa ila nas ya الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحين وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق البركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأشهد أن سيدنا محمد وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الله أكبر الله أكبر فيا عباد الله هذا يوم الألهية وهو يوم الحج الأكبر وهو آشر في أيام الأشر وهو آخر أيام معلومة وأول أيام معدودة ألا وهو يوم النهر قد روي إمام النسائي وأبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النهر ثم يوم القر وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول في خطبته يوم النهر قال أيام التشريق هي أيام معدودة لا لا يرد فيهن الدعاء فرفعوا رقبتكم إلى الله عز وجل يا عباد الله الله أكبر الله أكبر ومن قصائص هذا اليوم كونه يوم العيد للمسلمين وحرم عليهم الصيام فيه ويتقرب إلى الله فيه بأنواع العبادة من الأذكار والتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإصلاح بين الناس وكفالة الأيتام وقضاء هوائج الناس والدعاء الخير للمسلمين الدين وسائر القربات يا عباد الله والأعمال الصالحة الله أكبر الله أكبر ولا تنسى يا عباد الله بالتكبير دبر كل صلاة المكتوبة من ظهر يوم العيد إلى صلاة الصبح يوم الرابع عشر من ذو الحجة لقوله تعالى وليذكر الله في أيام معدودة وصفته المستحبة أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا مباركا وخيرا اللهم اجعل عيدنا هذا عيدا مباركا وخيرا واغفر لنا اللهم ولجميع المسلمين ووقنا اللهم لم وفنا اللهم لما تحب وترضى وارزقنا الطاعة وحسن العبادة نسألك اللهم في هذا اليوم العظيم أن ترحم موتانا وشف مرضانا وبارك لنا في أعمالنا وأمارنا وتفرج قلوبنا بقبول أعمالنا صالحة واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخرنا وارزقنا حسن الكتاب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين yan uwa abinda hudu ba ta karantar da mu insha Allahu a gurguje saboda yanayin lokaci da kuma rana za mu ɗan fasara kaɗan daga ciki insha Allah kamar yadda aka saba dai da farko hudu ta sama faɗi mana mahimmancin wannan yini yinin arfa ko kuma yinin ranar babbar sallah yini ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa da shi a cikin alqur'ani mai girma yace yana rantsuwa da alfijir da da'in sidarari darare guda goma su ne waɗannan ranai ko guda goma na farkon watan zulhijja kuma ya rantse da adadi na cika da na mara malamai suka ce adadin cika shine ƙaramar sallah da babbar sallah adadin marako shine ranar ranar arfa shine shi kaɗai a rayuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aiki da mutum zai aikata na kwarai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so fiye da wannan fiye da yin ibada a cikin waɗannan kwanuka guda goma sahabbai suka ce ya manzan Allah ko da jihadi ne fi sabilillah yace ko jihadi fi sabilillah sai mutumin da ya fita da dukiyar shi da rayuwar shi bai dawo da ko ɗaya daga ciki ba Allahu akbar to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu abin da za mu fara yi a irin wannan yini shine mu fara da salar idi da zarar an gama salar idi sai mu yanka dabbobinmu na layya haka ya zo a hadisi wanda barra'u dan azib ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce farkon abin da suke fara da shi a rana irin wannan shine salar idi daga nan sai mu koma gida mu yanka ragunan mu na layya wanda ya aikata haka yanka ragon layya bayan an gama sallar idi to ya dace da sunnar mu wanda ko ya yanka kafin a yi sallar idi to ya yanka nama ne kurin ga mutanen gida an ruwaito daga uwar mu Aisha Allah ya kara mata da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani aiki da mutum zai aikata irin wannan rana wanda ya fi soyuwa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala fiye da zubar da jinin ragon layya ragon nan da aka yanka na layya ko dabban nan da aka yanka ta layya ranar alkiyama idan Allah ya kai mu za ta zo da ƙahoninta, da gashinta da kofatanta kowane ana rubuta mai lada kuma da an yanka dabban layya kafin jinin nan ya kai ƙasa lada ya riga ya tabbata a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku sani dabbar da ka yanka ta layya kowane silin gashi ɗaya to akwai kyakkyawan lada gwaggwaɓa akan wannan akan wannan gashi hatta gashin nan na kirjin rago ko na kirjin dabba mai cunkushewa din nan kowane silin gashi ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya tattala rubuta lada na musamman akan wannan silin gashi dan Allah dan uwa waye zai iya kirge yawan gashin da ke jikin dabbar layya wallahi babu mai iya wannan sai ubangijin da ya halici dabbar layyar ƴan uwa mu yanka dabbobin nan na layya alhamdulillah ko mu yi don Allah dan neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ka amshi ayyukanmu, Allah ka amshi mu Allah ka ba mu ladan aiwatarwa, har yanzu daga yau zuwa gobe zuwa jibi dirare ku ne na yanka waɗannan dabbobi na layya don haka muke kira waɗanda ma ba su yi ba don Allah su daure su yanka ko da zuwa gobe ne ran nan muke magana cewa samarin mu matasa da yawa za ka ga yaro da waya ta naira dubu ɗari ko sama da dubu ɗari ma, wai amma bai da abin da zai saya yanka na ragon layya, ana jiran na baba kurin ya yanka, da yaran gida da matan gida da kowa da kowa sai ka sami gida sama da mutum goma sama kusan mutum ishirin wai dira rago ɗaya za a yanka kuma shi aka yi mazuru ana saurare ‘yan uwa ba haka ba ne ba, mata ku yanka, maza ku yanka, yara ku yanka, ku wadata gidajen kuma da namomi, musamman ma a irin wannan lokaci a wa'yansu gidajen fa daga wata shida sai wata shida ake cin nama. To don me irin wannan rana za ta zo, ran da ake yanka ragon layya, mu yi wa kawunan mu ƙauro na lada, mu yi wa kawunan mu ƙauro na nama, ‘ya'yanmu su ɗan raba nama a hannu a hannu a gasa shirin na a cinye shirin nan, ina laifi dan Allah in kayanka, matanka ma kowace ta yanka, ‘ya'yanka manya musamman samari matasa, su ma kowa ya sai da waye shi, ya sai ragon a yanka, ko ya sai ɗan bunsuru a yanka, yanda gidan nan za a ci nama a ta kwalla da shi, Allah ta tabaraka wata'ala ka taimake mu don Allah a daure a yanka wannan dabba ta layya akwai lada mai tarin yawa ga kuma nama wanda za a ci domin Allah tabaraka wata'ala ya ce ba naman bane Allah yake ci ba jinin bane Allah yake amfani da shi Allah yana amfani da tsoron ku ya ce ku yi kunyi sai kuma ya ba ku lada kuma sai ku cinye naman ku Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu ya amshi ayyukan mu ya sa albarka a rayuwar mu da a ƙarshe muke kira cewa dabbobin nan na layya kamar yadda aka saba kowace shekara wannan kungiya mai albarka tana bara wannan fata ta ragon layya yana bara wannan fata ta bunsirin layya in an yanka an san inda ake tattarawa to a tattara domin a kaima wannan kungiya mun ga ayyukan alkhairi da ake da wayannan kuɗaɗe da ake saidawa ayyuka na ci gaba na ci gaban addini wanda duk duniya ta san wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi in uwa zamu ba malam mun addu'a ta musamman insha Allah daga nan sai mu abun nan subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu